وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون kai ba mai iya datar da wanda ya ɓace daga tafarkin bari da ci bane zuwa ga hanyar shirya haka ma ba ka jiyarwa jin da zai yi amfani sai ga wanda ya imani da ayoyinmu domin shi ne yake amfanuwa da abin da kake faɗa kuma su masu juyawa ne ga lamarinmu masu ƙasƙantar da kai ne.